الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إذا سألتم عن حال أهل الناس وكيف يكون معالهم فقد قال الله تعالى في كتابه إذ الأغلال في أعناقهم والصلاة يسحرون في الحميد ثم في النار يسجرون ثم قال تعالى ثم في سلسلة ضربها سبعون ذراعا فاسلكوه فقال عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسر هذا أم أنتم لا تبصرون اتقوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من أذائها فقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماجدون عباد الله فقد مرت بنا مواقف في ليال وأيام كلها تغشرنا بالجنة والنار بالحساب والجزاء كلها تبشرنا بيوم الوقوف بين يدي الملك الديان قال تعالى وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون قال عز وجل وانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يسد نجيبها عباد الله يقول أحد السلف رحمه الله تعالى لو أننا متنا واصطلحنا لكان خيرا لنا ولكننا إذا متنا بئسنا وإذا بئسنا حوسبنا وإذا منسبنا فإما إلى جنة وإما إلى نار ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومتى يأتي الموت يا عباد الله كل ساعة وكل ثانية كل لحظة يأتي الموت قال أهل الشعراء قال بن زهير كل ابن أنثى ولن قال سلامته يوما على آلة حدباء محمول ومتى يأتي الموت أيها الإخوة ذلك غيم عند الله سبحانه وتعالى فينبغي للعبد الصالح أن يكون في كل لحظة مسلما وفي كل صباح ونهار وليل مسلما لا في شهر رمضان فقط في جميع الشهور لأن الموت متوقع أن أن يأتي في كل لحظة من ليل أو نهار ويجب على الإنسان أن يحضر الموت ويحضر ما بعد الموت والحذر إنما يكون بالاستعداد والأمل الصالح عباد الله فالعاقل منا من استعد لهذا اليوم وأعد الحجة ليكون من أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يجيرنا من النار جهنم يا عباد الله لا توصف وإذا وصفت يكاد وصفها يحيل العقول ويذهب بالأفكار وتنعرض الصور من نار جهنم نار قهرها بعيد وحرها شديد روى مسلم في صحيحه بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مربط مع كل زمان مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ولو تركت جهنم ولو لم يكن هؤلاء الملائكة يقبضونها ويمسكونها لأتت على كل بر وفاجر عباد الله قال تعالى هلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وإذا سألت عن كلام أهل النار فهو كما أخبر الله عز وجل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم فضلها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالكون منها البطون وأيضا من طعامهم كما قال عز وجل إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة ذا غصة غصة أليما ويقول ابن عباس في تفسير هذه الآية وطعاما ذا غصة قال شوك ينشب في الحلق ما يدخل ولا يخرج وقال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وقال سبحانه فليس له اليوم هاهنا حميد ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون والغسلين هو القيح والصليب الذي يصيب من جلود أهل النار أعاذنا الله وأجارنا أيها المسلمون الكرام وأما إن سألتم عن شراب ساكن النار وشرابهم الحميم الماء المغلي غاية الحرارة فشاربون عليه من الحميم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وأما إن سألت أهل المسلم عن لباس أهل النار فكلهم نار في نار إنها ثياب وسراويل من نهر قال تعالى والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قال عز وجل سراويلهم من قطران وتغشى وجوههم النار عباد الله أما إن سألت عن عن فرش أهل النار وهي من نار قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وأما إن سألت عن الذل الذي يستدلون به فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميد وظل من يهموم لا بارد ولا كريم وقال عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ثم ينادون الملائكة وقال الذين في النار بحضرة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوما من الأباء ولكن هيهات قالوا أولم تكن تأتكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فلا يبقى لهم منجا ولا منجا إلا إلى الله عز وجل فيتوجهون بالدعاء إليه ويقولون وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن نعم فإنا ظالمون ويأتي الجواب ولا جواب بعده ولا كلام بعده قال قال اخطروا فيها ولا تكلمون عند ذلك يلقى البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع وتسيل علومهم دما لو لو أرسلت لو أرسلت فيه سهم لبحرت نسأل الله السلامة والآسية بارك الله لي ولكم في القرآن الأليم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم استغفر الله العظيم الجليل استغفر الله العظيم الجليل يعني يغفر لكم وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kyautatawa sun tabbata ga Allah godiya ta tabbata a gare shi subhanahu wa ta'ala a bisa dacewa da baiwa da ya mana ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake gudanar da sha'aninsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne wanda ya kira zuwa ga abin da zai zama yarda ga Allah shi ne musulunci kira da aminci su kare tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa da wanda suka ji bayansa da kyautatawa har tashin kiyama Allah ya saka mu cikin su bayan haka yayan uwa na musulmi sani lallai da za a tambaye mu game da halin ɗan wuta wani irin yanayi za su shiga in muka la'akari da yanayin da muke ciki na zafin rana da zafi mai tsanani kowa yana so ya sami inuwa yana so ya sami ruwa mai sanyi yana so ya sami ɗaki mai sanyi yana so ya sami shimfiɗa mai daɗi to mu zo mu tunani kan abin da Allah ya faɗi halin da ɗan wuta za su shiga ya su za ta kasance ayoyi da yawa sun zo cikin alƙur'ani kamar da suke bayanin ɗan aljanna da makomarsu da lagwada da daɗi da za su shiga to haka fa su ma 'yan wuta ko yanayin nan da musu ciki ya da ya sa mu sami wa'azi da gargaɗi idan wannan zafin rana ne ke damu mu muke jin zafin ya isa muna buƙatar inuwa muna buƙatar ruwa mai sanyi ko mu saurara mu ji su 'yan wuta makomarsu Allah ya ce ai suna cikin azlal wato miki kinan daban-daban a yanzu sannan da sarƙuna iri daban-daban da haka za a ja su zuwa wutar nan mai ƙuna sannan kuma a jefa su cikin wuta wutar ta ƙona su shi ne sun mafi nari jaru eh wato daga na aka sami a sajara abinda ake kunna mauta aka sami sunan kaba a jefa su cikin wutar wutar su ƙona su ba kunan da za su ci su cinye su huta ba a wata da Allah ya ce sannan a sa su cin harka wato zo ta take zirafi saba'in za a sa a ɗaure su sannan kuma a saka cikin wuta Allah ya a wata ayar Allah madaukaki yake nuna mana cewa za a tunkuɗa su ne domin ba wanda zai so shiga cikin azaba suna dajjakilewa mala'iku suna tunkuɗa su zuwa cikin jahannama tunkuɗawa a ce wannan wutan nan ce da kuka kasance kuna ƙaryata ta a nan duniya ku bi Allah ku bi manzo ku kaɗaita Allah da bauta ku daina shirka ku daina bid'a ku daina kaza akwai wuta gobe kiyama kuna ƙaryata ta ta ce to ku shiga wutan nan ce da kuke ƙaryatawa sai a ce to yanzu ko sihiri ne abin kun ga sihiri ne ba gaske ba sihiri ne ko kuma a'a ba ku gani ne ai wannan duk ana musu magana ne na daga cuta musu bakin ki dan sai sun shiga a gama gaya musu sai a ce ku shiga kuma ku yi haƙuri ko matar ku yi haƙuri daidai ne a gare ku wannan sakamako ne da za a ba ku abin da kusance kuna aikatawa a Najeriya ba zalinta ku za a yi ba ko shigar sakamako ne na ɗan uwa idan zafin ranar nan yana damun mu ba ma san shi sau ina ga wata hannama wallahi kun su rika cewa ku shiga ko yi haƙuri ko ma ta ku yi haƙuri dai sai kun shiga kuma nan za ku zauna Allah ya tsare mu da kafirci Allah ya tsare mu da munafunci Allah ya tsare mu da abin da zai kai mu ta jahannama wata yar Allah cewa yi wato su ba za a gama masu komai ba sannan mutu wato fala yuqda alaihim mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za wai yi ta musu azabar azabar ta kashe su ba sannan kuma ba za a sauƙaƙa azabar ba za a yi ta mutu ba azaba irin tana duniya da in ta yawa cike zama saboda intro mai wanda ake mawa ba wani za a sa shi wani wurin a mai azaba azaba in ta mutu yawa ke na ta mutu to ba haka bane haka Allah ce ba za a gama wato ba za su mutu ba balle su huta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wata Allah ya ce wato Dau ya maliku sai su kira shi mai gadin wuta yace liyar da alaina rabbuka ubangijin kai ya mana hukunci ba mana abin da za a yi mana na azabar a yi mu mutum huta sai ya ce masu ƙara sai ce innakum makis ku masu tabbata ne masu zama ne ba a da za a yi maku sama da kare na jama'a me yasa yau musulmi suke sha'awar kafirci suke sha'awar shirka suke sha'awar ayyuka na fasahi da karna abin da ne wasu wancan wuta da mala'iku za su rika masu wannan wato magana ta daɗa cusa musu bakin ciki ya bayan Allah hakika kwanaki sun shuɗe mana darere sun wuce mu kwanaki daban-daban dukkan su za su tunatar da mu aljanna da wuta domin ƙarshen duka a kwana a tashi a kwana a tashi sai mutuwa sai misali shi nan in aljanna to imana mun gama ramadana kwanan nan muna murna ai ba abin da muke fuskanta illa ajali ajali ko da ya zo kuma ba abin da ake jira ne hisabi Allah ya samu dace hisabi da sakamako ya ɗan uwa duk kwanakin da suka shuɗe wannan kwanaki ne wanda suke nuna mana za mu tsaya gaban ubangijin halittu gabaki ɗaya shi ya sa Allah yake cewa wa kifuhum mu masuru ku tsaye da su sai an tambaye su ba wanda ne wuce ba wanda ne ya ba mu labari wanda za su wuce ba hisabi ba komai haka za su wuce wasu adadi na bayi Allah ka saka mu cikin su ya ɗan uwa sai a ce su na tsaro? me ke gare ku ba za ku rika taimaka wa juna ba irin yadda kuke a duniya wani ya taɓar gaza ya fanna an kama shi za a yi mai hukunci sai a je a gebi ya ɗau lawaya a ita shari'a a ita abin ya lalace to ku zo nan ma mana ku haɗa a nemo juna ku rika taimaka wa juna mana me yasa ba za ku ba ranar tashin kiyama Allah ce bal humul yawma mustasbiri a a a yau su duk masu ni kauya ne sai da aka yi ko wanda yake sai zo da wani lauya na karya da wani wani mai mai zeli na karya babu kowa zai mi kauya sai da aka yi wannan rana ba kai shi duniya ba ke yan ba. a wata Allah ya ce wato fa an zan sukun naran talazza zai muku gargadi da wutan nan mai kuna shine laba wato wacce take ci balbal kenan la ya salaha illa al-ashqa wutar da ba mai shigar ta ce wanda ya tade Allah ka tsare mu da shaqiyanci Allah ka tsare mu da tadewa ya yan uwa ita wannan wuta baƙin irin take ba shi da kyan gani ba to sharruha ta ma ba tarqati ne na haske ba irin wuta duniya nan sannan kuma wato harshen ta da take ci balbal baya karewa abinda yake ce malahabu kenan ya dan uwana musulmi wani cikin magabata yake cewa da a ce in mun mutu shi kenan za mu huta ba tashi ba za a ja mana da rai ba ba za a tsaye da mu yi tsaji ba in ce ai da shi kenan sai zama alheri a gare mu sai ina ba haka al'amarin yake ba bayan mu mutu za a tashe mu bayan an tashe mu za a yi mana hitari, bayan an mana na nakidar result da zai bayyana shine in maljanna to in kowa haka zai bayyana wannan wuta za su tafi sakamakon cikin Allah ka kare wannan kuma san abin alheri aljanna za su tafi Allah ka saka sai wanda suke masu sabo da sabon su zai kai su wuta Allah ya masu azabar gurgurdan abin da ya so wata rana ya rahama ya fitar da su ya ɗan uwa ko wuce ko wannan ranar da muke kota ba za ka so a baka ta ba balle cikin wata wuta irin ta lahira balle muka san iya abin da za ka yi ba ina nufin mu nisanci sabon Allah mu nisanci abin da zai kai mu a kai mu wuta Allah ya kare wai tun da mutuwan nan sai ta zo to yaushe ne za ta zo wannan tun da haka al'amarin yake wancan magabacin da ya ce dole ne za mu mutu kuma za a yi mana hisabi kuma za mu ga sakamakon hisabi ba ce wajibi mu fahimci faɗin Allah maɗaukaki inda yake cewa ya yi wallazi na amonu taƙullah haka su ƙarfi wala ta mutunna ilawar musulmi ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa kada ku yarda ku mutu mutuwa ta zo muku ba ce kuna musulmi yau wannan faman da ake na shirka da abubuwan da ke mutum ya gari da imani kan yin maya ya zama kafiri da kwanta da imani kan gari ya waye ya zama kafiri abubuwan shirka ga sanan jirgin da maganganu na harshe da na aiki da ake aikatawa ko sai mu lura da ayan nan makalkale mu musulunci mai ta addu'a kada mu ɗauka cikin watan ramadana ne kaɗai ake bauta ma Allah yau shawai mutuwa za su zo mana ne ya kan kuma za ta iya zuwa kowace sa'a kowane fakan kowane lokaci mutuwa za ta zo inda ba matawa ko mutu Shi ne wani mawaƙi yake cewa ka bin zuhair cikin mawaƙa na jahiliya kuma waƙa na musulunci yake cewa kullum li'unsa wa in tsada salamatu duk wani ɗan mace da mata ta haife shi ko da rayuwarsa sun tsawo lafiyar shigarar ba ciwo ba zazzaɓi yace yawman ala Habiba habibata mahmud fatan wata rana za ku gan shi akan makara an ciccibe shi an ɗauke shi duk lafiyar ka duk ƙoshin lafiyar ka duk shekarun ka wata ran kwadan za ta zo man za ta zo maka Wanda shi ya kamata lura to na mutuwa ba makawa ya ya kamata ne yau da za ta zo gaibi ce an koyar da kowa mutuwarsa ba wannan zai ce gobe zan mutu ko jibi ko baki ko yanzu ne ko an jima to abin da yake to gaibi me ya kamata mu ya kamata ya dace ya wajaba da bawa ya ta aiki na fari a kowace lahaza na rayuwarsa kowane lokaci dare saje maraice ko yaushe ka zama kana na musulmi kana mai aiki na gari ba zai ci ramadana ba ramadana ya wuce duk bayan koma ga Allah yana cika masallacai da salloli da karatun ƙur'ani kowa ya kano baki ramadan ya wuce sai a ɗauka kamar watan ake bauta ma ba ubangijin watannin ba to mutuwa kowace za ta zo mutum da ko kana a aukuwarta a kowane lokaci a kowace lahara to ya ba gare mu ya ɗan uwa mu ji tsoro mutuwar mata zo mana mana musulmi mu ji tsoro me zai same mu bayan mutuwar mu mu ji tsoro yaya za mu ji tsoron shi ne iske idari shiri da tanadi na aiki na kwarai da tanadi na kauli na kwarai wannan abin da ke gaba na ke gaban kake duk wani mai numfashi to ya ta shiri kawai yaushe za ta kasance ko yanzu ko an jima ko gobe ko baɗi kawai sai dai kai ta aiki kwasan ita mutuwar ta same ka kana cikin ayyuka na kwarai to an dace Allah ka samu dace ya uwa mai hankali a cikin abin da zai kai da hankali shine ta shiri domin ita wannan ranar yana mata tanadi don ya kasance daga cikin ahalin janna inda gobe kiyama an gama sakamako wasu wuta wasu aljanna sai mai ta shiri yadda an gama ko muna roƙon Allah Allah ka sa mu cikin ahalin janna ka sa mu cikin wanda Allah zai tsare daga shiga wuta wutar jahannama 'yan uwa mai ce jahannama ba za mu iya wasafa ta ba amma ɗan daga cikin abin da ƙwar'ani ya wasafa mana ita in ka ji hankalin ka dai kana da natsuwa da hankali ko za ka jijike tunaninka za ka rune saboda irin abin da aka wasafa na azabar cikin ta jahannama ya uwa zurfinta ba ya da iyaka ga shi nan zurfi ne ya tafi Allah kaɗai san iyaka sansa haka nan kuma tsananin zafin ta Allah kaɗai san tsananin zafin wannan ranar muke ta gudu ga shi nan ba mu so hudu ba ba mu so ke yi tsawo saboda muna jin rana muna tsoron rana rana ba wuta ba ce ko ba wuta jahannama ba ce wallahi tsananin zafin ta ya wuce da inda tsammani musulun Allah ya ƙara rahama gare shi ya rawaito mana hadisi cikin sahihin sa annabi ke cewa za a zo da wutar jahannama gobe kiyama a ta wato malaiku dubu saba'in suke rike da linzaman da ake rike ta wato linzami daban-daban na farka da aka ɗaure ta mala'ika ya rike wannan ya rike to mala'ika dubu saba'in za su suna rike da linzami suna rike da wannan igiyar da suka ɗaure da ita sannan kowane mala'ika wurinsa akwai mala'ika saba'in in ka haɗa nawa kenan miliyan hudu da ɗari tara mala'ika miliyan hudu da ɗari tara su za su riƙauki jahannama masu sharhin ayar suka ce banda inda ba rikon nasu da haka za ta taho da masu wanda suke masu laifin da za su shige ta da marasa laifin duk za su ci amma Allah da iko su za su riƙe ta haka Allah ya ce in maimaita muku hadisin ku ji annahu yubta bi jahannam yawman min laha sab'una alf zimani murbatun ma kulli zimani sab'una alf malakin yuzrunaha kowane igiya sai da mala'ika ko mala'ika saba'in ko saba'in so nawa so saba'in dubu kai dubu saba'in so nawa so saba'in zai ba ka miliyan hudu da wani abu ke na ɗan uwa Allah ta tsare ya ɗan uwana musulmi Allah madaukaki cikin ƙwar'ani yana wasafa mana ranar kiyama yadda za ta kasance wato Allah ya ce idan aka dandaka ƙasa dandakawa aka narkar da ita narkarwa ubangijin ka zai zo da mala'iku sahu sahu sannan a zo da wutar jahannama a wannan ranar ko ɗan adam zai tuna abin da za yi mata sannan kuma mai amfani tunawar a wannan ranar zai tashi ya sallah ne zai ce an saka wurin ne ai an gama aiki a duniya darul aman wal akhiratu darul jaza zai na duk abin da ya a wani ranar zai kone na abin yadda yi ko abin arzikin da yayi wannan ranar Allah mai kuce ce ya kulu ya laitani kaddam tuli hayati ai cewa ina ma na kaddaman makaina abin da zai amfanin a rayuwata wannan dama ba ta da amfani ya ɗan uwan musulmi in muka tambaya game da abincin ɗan wuta da Allah ya wasafa mana cikin alƙur'ani cewa yayi ai abincin da aka faɗi na ƴan aljanna da sakamakon su sai aka zo kuma na faɗin na ɗan wuta sai aka ce ai sunan su shajara ce wata shajara bishiya ce ta zako wannan Allah ya sanya ta fitina ga azzalumai su za su ci azzalumai wanda suke kafin ciki na suka mutu suna kafirci ita za mu ci Allah ya ce bishiya ce da tattare daga cikin wutar jahannama to abin da ya tsare cikin abu ai shi ne jahannama bishiya ta tsare ita ma wuta ce ta kanta bishiya to haka za su ci Allah ya wasu fama ne yadda take kanta kamar kan shekaru wato yadda 'ya'yan cikin ita bishiyar ke kenan take Allah malaukaki ya ce wato za su rika cin su cika cikin su sannan ba wai maganin yunwa za da wasu ba Allah ya tsare mu daga cikin wata aya da aka wasafa Allah ya ce inna lalaina ankalan wa jahiman wa ta'aman muna da ankal sune hukumar kinan sannan akwai ne jahim wuta ta jahim sannan da kuma abinci ku tsakin ma'abucin shaƙewa Shaƙana ba ce za ka yi wuce ba Allah ya ce wa azaban alima da azaba mai radadi Abdullahi dan Abbas da ya zo fassara ayar ya fassara me ma'anar zago tashin sai yace ai shauku yunshabu fil hayy wato kaya ce Allah zai fitar musu da cikin makogoro kaya wannan kaya ba za su haƙe ya ba ko ba za ta fito ba la ilaha illallah Allah ka tsare mu da azabar mutane yan uwa a wata Allah ya ce ba su da abinci da za su ci sai dare dare wata kaya sai da kuma suke sun nemi abin da ba su kaya ba su sa kiba ba kuma ta maganin yunwa su duba nan da ka je mu yanzu abin suka ce so kaci kuma da ka so kaci ka koshi da ka je ce yanzu ka fita ruwa ka fito kuma da sanyi to su babu wata Allah ya ce ba su falaita lahu yawma hahuna hamid wala ta'amun illa lil muslim ba su a wannan ranar da wani abu illa hani ruwan zafi tabbatar ce sannan ba su da wani abinci sai mai jitili ne jitili aka ce shi ne rubakken jini na jikin yan mutum da zai rika fita shi ne zai za su rika sha a matsayin ruwa la ya akulu hu ilal khabirun ta tsare in aka tambaya ɗan uwa game da abin shan su haka nan Allah ya wasafa mana yace fasharibuna alaihi min al za a shayar da su daga ruwan nan mai zafi nan yanzu ba ma mai zafi ba kana fita daga masallacin nan a baka ruwa normal sai ka ce ainihin sanyi kake so to su ba normal ne mai zafi mai tafarfasa shi za a kawo ba su fatar Allah ya ce wasu kuma an hamiman ba kada ma'ahu a shayar da su ruwa mai zafi ya tsantsanta kayan cikin su gaba ɗaya ba wai shi kenan ba kuma mutuwa za su tafi da nan duniya wannan ƴan mutu kenan Allah ya kare mu haka nan ka tambayi tufafin su an wasafa a cikin aljanna tufafin na shi ma na wuta ne da wutar aka yi shi kuma shi za su rika sawa wandansu da sauransu duka abin da za su sa koma mai na wuta ne Allah ya tsare mu yanzu nan tufafin kan kanka so kake zama mara zaki saboda zaki da ake yanzu so kake zama mai taushi to sannan sai a zuwa ce kuma shi kan shi tufafin ma daga wuta aka kera shi Allah ya tsare mu in aka tambaya game da wato ainihin shimfiɗa ɗan wuta har shimfiɗa sai da ka gaya suna da shimfiɗa amma ta mai shimfiɗa ka ce min nari haka Allah ya ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawashin daga wutar jahannama za a yi masu shimfiɗa amma shimfiɗa ce ba bargo da kake kwanciya ba shi ma shimfiɗa tuta ce sannan saman su ma a kawo a lulluɓa musu wata shimfiɗa tauta Allah ka tsare mu da wannan musifa inuwa suna da inuwa amma wata iri ba irin wata kuke sha ba wannan ta bishiya ta masallaci ta rufi wai a'a Allah maɗaukaki ya gaya mana inuwa ce ita ma fi samumin wa hamimin wa zillin min ya hamumin labarin wada ne haka Allah ya ce inuwa ce da za ta rika buso musu mai zafi inuwar zafi take busarwa ba wai sanyi take busarwa ba sannan bayan haka inuwa ce daga yahmum duk abin da yake zafi da raɗaɗi da zuji sannan ba ta ba sanyi ta ce ba ga kuma ba ta wani mutunci ka zauna ka shan iska ba Allah ka tsare mu yan uwa yanayi irin na wuta ka tsare mu da irin wannan kuma meye ne ƙarshe ta yan musulmi yadda ayyuka wasafa za a zo lokacin da za a ce su shiga suke a da Allah ai masu abuwa su dawo duniya a ce a'a bai marigargargaɗi ya zo muku bane ya muku riba hmm? yi na dama su yi ta abin nan da mala'iku ƙarshe a tabbatar masu ƙarshe a ce su ja baki su da su kara magana daga nan aka ce za su ta kuka kukan da hawayensu zai gama tigewa. ya taru da za a kawo jirgi sai iyo a cikin wannan kayan hawayen nasu kuma ba za a fasa masa azabar ba ba za a fitar da su ba ya ɗan uwa idan dai wannan shine halin wuta ga wannan zafin ranar yau da muke yi muke damuwa muke roƙon Allah ya sauka mana da ruwa ya sanya ya mana ƙasar sau ina ga waccan ya za mu mu guji waccan wuta mu nisanci kafirci mu nisanci munafunci mu nisanci ayyukan saƙo mu jawo mu bi Allah mu bi manzo mu yake Qur'ani mu bi sunna mu so yan uwanmu mu daina cutar da yan uwanmu mu tsaya kan tafarki kan gwada ne abin da zai kai mu ainihin tudun mun tsira abin da zai kai mu ga aljanna abin da zai tsare mu daga wannan wuta wadda siffar ta ba ta siffartuwa amma duk mai hankali in yi zai gane me ake nufi Allah ka sa mu gane Allah ka sa ranar nan ta zama wa'azi a gare mu mu rika tuna azabar wuta mu rika tuna azabar lahira muna nisanta sabon Allah muna kokarin don Allah da manzansa Allah ka tabbatar da garigan mu Allah ka sanya mana wannan gari na Allah ka saukar mana da ruwa mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka yaye mana damu muka mu abin da ke damu wannan al'umma Allah ka sani ka yaye mana ka ba mu zaman lafiya ka kwanciyar hankali da aminci ka ba mu gubanni masu tausayi wanda za su ji tausayin mu ka ba su mashawarta na kwarai wanda za su ba su shawarar da za su sami gudu kira ya Allah mana roƙonka da sunayen ka kyawawa sifofin ka madaukaka ya Allah ka yi mana afuwa ya Allah ka gafarta mana kar ka kama mu da laifukan mu ko laifukan wawayen mu Allah ka mana gafara Allah ka yabe mana in laifin mu ne Allah ka mana gafara in na wasu mu ne Allah ka kama mu da laifin su masu neman wannan kasa da shari'a Allah ka san su Allah ka mana maganin su in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka mai da shirin su a kansu Allah ka mai da shirin su a kansu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin قوموا إلى صلاتكم يرحمكم Allah.